yau za a ci gaba da gasar kofa amerika wadda ake yi a can kasar amerika a matakin kusa da na karshe wato semi final tsakanin masu masaukin baki kungiyar kwallon kafa ta kasar amurka da kungiyar kwallon kafa ta argentina a ci gaba da gasar kasashen nahiyar yankin turai da ake yi jiya an buga wasanni inda northern ireland ta sha kashi a hannun germany da ke daya da nema sai poland ta sha ukraine daya da nema czech republic ta sha kashi a hannun turkiya da ci biyu da nema sai croatia ta sha spain biyu da daya wanda suka samu nasarar tsallakawa a zagaye na gaba a rukuni na sha germany ta yi na ɗaya da maki bakwai kwallaye uku sai poland ta yi na biyu da maki bakwai da kwallaye biyu a rukunin da kuma croatia ita ta yi na ɗaya da maki bakwai da kwallaye biyar bayan ta sha ƙasar spain biyu da ɗaya mai biye mata ƙasar spain ita ta yi na biyu da maki shida da kwallaye biyar sai wasan da za a buga yau na nahiyar yankin turai tsakanin hungary da portugal ireland da australia sai rukunin e kuma za a buga tsakanin italy da republic of ireland sai sweden za su canja da belgium wanda wannan wasa na sweden da belgium zai ɗauke hankalin jama'a domin dukkanin kasashen guda biyu suna buƙatar samun nasara a wasan da za su yi don ya ba su damar shiga zagaye na gaba ita dai kasar belgium tana da maki uku ne a mataki na biyu ita kuma kasar sweden tana da maki ɗaya ne a mataki na uku sai dai bangaren dan wasan kasar belgium mai suna edwin hazard ya ce yana da ƙwarin gwiwa samun nasara a wasar da za kara da kasar sweden yau din nan domin yana da 'yan wasan ƙwararru waɗanda za su samu nasara kai su ga gaci haka shi ma ta ɓangaren ƙasar portugal mai horar da 'yan wasan ƙasar portugal fernando santos ya ce yana da yakinin ɗan wasansa na gaba mai suna cristiano ronaldo zai sha masa ɓallo a wasan da za su kara da ƙasar hungary yau din nan wanda wannan zai ba su nasara zuwa zagaye na gaba ita dai kasar portugal tana mataki na uku ne da maki biyu yayin da ita kuma hungary take mataki na ɗaya da maki hudu